Assalamu alaikum ‘yan gurab kokowa kashi na ɗaya kuna lahiya a gari a zaman duniya. ‘Yan gurab kokowa lalle barkan mu da an kai sallah lahiya kuma alheri Allah shi kai ma duk wanda a cikin wannan gurub. Daga na kuma mai da la'ilu nake tura muku wannan gaisuwa da fata alheri. baya haka nan lalle ina jin wasu batutuwa. suna tashi waɗanda doce balita da da yarfi suka bada bisa ga kukuwar da an kai waga ta ta tanya mai wadda aka kira 'yan senegal sai na ji sun ce wai ni an yi kukuwa a bagga eh, senegal ta samu nasara kan niger to ai ba nasara ta samu ba kowa yi kaye jika 500 gare kowa an ka kasuwa jika 500 gare sannan kuma kaye biyu kaye biyu 'yan nijar sun kai nura ya kasuwa su'u mai tantabar ya kasuwa sun kai mai biyu 'yan senegal kenan su ko kaye ɗaya da rabi na sun kai to wanda ya yi kaye ɗaya da rabi idan sama ba rabi na ba tun da dai ba a kai ƙasa ba abartisaman shagiya aka zakkuwa wai a ce wai a ce nijar wai ita ta zo sahu na biyu senegal ta zo na harko duk su bi abu sai ya mace abu in ba iya ba sai ba a bar zakkuwa a mai san mana ƙasa baya taye biyu an kai masa ɗibga ɗibga kowa ya gane su sannan su ku sun kai ɗaya da rabi tun da wangana ɗaya an ka kasuwa aibo yakubu ya riƙe guda an ka mutu tsaye tsab yan fuwan kenan ka gani shi kenan to to sai a zaka a ce an ci nijar dan me to ha abin nan bai min daɗi ba fa gaskiya de la lutte hmm? traditionnelle au Sénégal. et notre sponsor officiel de la lutte traditionnelle au Sénégal. Zaina muna tare da ke ko gobe ai sai na yi amarya sai na yi amarya sai na sai na yi amarya sai na eh. wannan kokowa eh, waɗanda suka kawo gudunmawa a kanta eh, suna da yawa wanka ka zai ya da wanka ai ba rubuta shi ba ka san ai ba yau na wani da mini musa guda. Afalla Rashid Afalla ya zo zabe Allah Rashid Afalla zo Rashid Afalla zo zabe ايه ما له رشيد افندي هذا اخوي ابراهيم شاف شكرا Zazari Shinawa ya ɗauko Abubakar Shinawa. Zazari shi za a ɗauko Abubakar Shinawa. Ba ku mai ai shi yasa mun kai muku bayani muka ce muku tana yiwa guda su sadu da junansu amma mun ko kowace kai Manusura Çaba. İbrahim Rakip Afalla. ne jiki ne ma san wani da cikin wani wanda zai samu ta rike da abin da wanda ya sa da tafi da wani to eh, Ibrahim Shama ya ɗauko lamba hudu, Zubairu Shinawa ya ɗauko lamba uku, Ibi Ma'azu ya ɗauko lamba uku, Abdulkarim Haruna ya ɗauko lamba ɗaya. Don kokowa ta farko Abdulkarim Haruna da Ibi Ma'azu su shigo fage. Salam alaikum Zama Eh, s'il vous plaît. Pourquoi avec les Kaïba eh, voilà le, le drapeau première édition de son excellence Abami Ari, ambassadeur du Niger au Sénégal. Applaudissez s'il vous plaît. Donc les deux finalistes sont là. Allah va me ça.